ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta wa talata muna sha biyu ga watan jimadar kula hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna shida ga watan sha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a yau za mu yi darasi na ɗari da sha bakwai a wannan littafi mai albarka lulluwar marjan fi matafa ƙalai shekhan muna cikin kitabul hajj za mu tashi babi na tamanin alal ma'allifin babu nuzuli bi makkata lil hajji wa taurifi duriha babin da zai bayani akan sauka maka da mahajjaci sannan da kuma gadon gidajenta cewa in an wanda suka je suka sauka yan asalin makka suna da gado ko za su ci gada hadisi na 857 hadisu usama bin zaidin bin harifata an anhuma annahu qala ya rasulallah aina can zulfi dari ka bi makka faƙala wa haltara ka ƙilun niri ba'in audurin wa kana a ƙilun warisa a ba ɗalibin kuwa wa ɗalibin walam ya risku ja'farun wala aliyun radiyallahu an huma shay'an li annahuma kana musulmai wa kana a ƙilun Bukhari. الكافرين Usama البخاري حديث Allah بن زيد الله yadda, da shi da Usama عند زيد دكان dukansu, wanda annabi yake cewa yana son su yana son zaidu kuma yana son shi usama zaidu mun san bawa ne nashi annabi 'yan tashi na cikin wanda suka shiga musulunci farko farko shi ne ya kawo ya rawaito hadisin nasa ne shi usama ya ce annahu kala ya rasulallah sama ya ce ya manzan allah aina tanzilu fi dari makkata wato fi dari ka bi makka a ina za ka sauka a gidanka a makka ma'ana mun je an yi fatahu maka ko kuma in mun je aikin hajjin nan na da za a yi na ban kwana to mun isa makka shin za ka sauka ne a gidanka kuna ganewa annabi ai maka garinsu ce ko nan aka haife shi aga a ce bai da gida bai da gado shi ne shi usama yake tambayar sa aina tanzilu fi darika bi makka ina za ka sauka a gidanka na makka faƙada sai cewa hal taraka aqilun mai riba'in audurin shin aqil ya bar wani wato ya bar wasu gidaje ko wani wuri na ƙasa na gida ma har da za a ce ni ina da wani abu wakana aqilun warisa aba talibi ai aqil shi ya gaji abu talib huwa wa talibun da shi da talib din wato abu talib din dukkan su walam yarisku ja'far shi ja'far shi ma kun san bin abi talibi to aiki bai gaji wani abu bane shi abu talib shi jafar kira wala aliyun shi ma aliyu haka bai gaji wani abu ba shi ne ce wala aliyun radiyallahu anhuma an da shi ja'far da aliyu ba su gaji komai ba na abu talib me yasa ma kana musulmai ne domin su musulmi ne wa kana aqilun wa ɗalibin kafirai da abu talib da aqilu ɗansa su kuma ai kafirai ne a wancan zamani na farko kenan wanda abinda annabi ke nufi sada suka baro makka wanda suke za su iya cin garin abu ɗalib akwai aliyu akwai kuma ja'faru su kuma sun musulunta sun biyo manzo wajen hijira kun gane aqilu kuma lokacin bai musulunta ba aqilu sai da aka zo fatahu makka shekara ta takwas kenan da hijira sai sannan ya musulunta to lokacin kuma kaga shi tun da yana wato a wancan zamani ja'afar da aliyu ba su gaji abu ɗalibi kuma su gaji a fili ba saboda ne su musulmai ne waɗancan kuma kafirai ne babu kuma gado tsakanin musulmi da kaji kun gane da kyau saboda haka shi a ƙiru kenan tun a wancan lokaci ya ma ban masu wani abu ne hada za su gada ana biya sayar kenan ko ya bayar ba wani wuri lokacin da aka zo aka yi fatuhu maka ko kuma aka zo aka yi hajjin ban kwana da annabi zai tunkara da ce can gadon sai ne ko inda wato ainihin mahaifinsa mahaifinsa shine abdullahi ɗan uwa ga abu mun gane da kyau wanda dukkan su abdulmutsalib ya haife su da shi abu yana da ɗa aliyu yana da ɗa jafar yana da kuma ɗa wake na aƙili waɗannan guda biyu tuni sun musulunta sun biyo manzo ka gaba magana gado kenan wanda yake aƙili shi zai gada shi ma ya ban ma wani abu ne tambaya yake kamar ta ɗan to sannan kuma shi ma da aka zo aka yi hajji wato fatuhu makka shi ma ya musulunta in ku ya musulunta shi ma a wancan lokaci kenan can baya ba zai iya komawa ce ina wani gado na shi ba almuhim dai abinda annabi yake ba shi su sama amsa <clears throat> shi bai da wani abu da za shi ce na gado ne da yake da shi a makka kun gane da kyau wannan da yake shi mai littafi da abinda yake yana da alaka da aikin hajjin kai tsaye da abinda yake ka iya cewa na tarihi ne haka shi ya biyo di ya kawo mana a ƙarƙashin babi na hajji domin mu fa'idanta a shekaru wanda yanzu sun je makka suke cewa za su je ziyarar gidan manzo ko kuma gidan wato ainihin su ahlul baiti kaga wannan duka kuskure domin ba inda za ka iya nuna ka ce ga inda gidan yake kuna ganewa da kyau da yawa wasu abubuwa ma da da ake faɗin a yanzu babu su an share su an gine su an abin nan saboda haka kaga kuma sannan ba shi ma daga cikin abin nan na hajji in ka je haji kai ta bin asar ina ne wuri kaza ina ne wuri kaza an ba wuraren da suke na ibada ba wurin suke muhimman ibada ta kai ka kullum ka daure a yi sallah ta jam'i a harami da kai shi komai muhimmanci gare ka ka je makka ba ka tafi kai ta bin duwatsu ba kana waye za ka je ziyara kaza za ka je kina lokacin sallah ya kuce ba ka yi ta harami ba ita ce karara aka ce kana da lada dubu dari aka ce kai sallah a harami ba ka sai ka dage ka rika sallah shi yaji ba wannan bibiyar abubuwan ba tun daga annabi ma usama yana nema ya nuna mai ina ne gidansu ya nuna to yana da ma wani gida ne babu kuma ba ma da ya kawo su makka ba yanzu ibada ce ta kawo su kun gane da kyau shine shi bukhari ya ka hadisin cikin kitabul hajji shi ma babu taurisu durun makkata wa iha wa shara'iha haka bukhari ya kulla babi babin da zai bayani akan gadar gidajen makka da kuma sai da gidajen da kuma sayansu idan ana iya gada ana iya sayarwa ana iya kuma sai. sai babin mu na 81 babu jawazin iqamati bi makkata lil muhajiri minha ba'da faragil hajji wal umrati thalathata ayyamin bila ziyada wato babin da zai bayani akan halaccin zama a makka ga wanda ya hijira daga makka din ya batta bayan ya gama aikin hajjinsa ko umara to zai zauna tsawon kwana uku ne ba tare da ƙari ba muhajirai da suka yi hijira to da suka zo makka aikin hajji ko umara ko ziyara ko menene ne to su za su zauna makka ne tsawon kwana uku babin haka ta kullum shi hadisi na 858 hadisi ala bin al-hadarami قال qala الله صلى الله عليه وسلم صلاة ليال للمهاجر بعد الصدر أخرجه البخاري shi al'ala bin al-hadarami kala sahabi ne yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu layali kwanaki uku ko darere uku lil muhajiri ga wanda ya hijira ya bar makka ba da sadari ma'ana bayan ya gangaro daga Minna ya zo ya yi abinda yake ce ko tsawaful wada sai biro ya zo ya yi tsawafin sa kila ko kuma ka ce tsawafin hajji ya gama da kwanakin hajji to sauran kwanakin da aka iya kara masa ya zauna yi su ne salatu layali dare uku daga nan kuma sai ya kokari ya tattaro ya baro saboda shi muhajiri ne kullum kokari zai inganta hijirarsa kai nuna maka garinsa ce mutum ya bace hijira kun gane da kyau mana ya miƙe ƙafa da zauna kamar ɗan gari shi ba bai sami wannan ba muhajiri kawai aka kallafa mu wannan amma wanda yake ba muhajiri ba shi babu wannan abin nan ɗin tare da shi kun gane da kyau wannan halin bayani ne kawai akan cewa ga wanda su suka yi hijira abin ya shafa eh muhajiru ne kuma na zamanin manzo tunda da aka zo aka fatuhu makka daga na annabi ya ce kuma la hijira ta ba da ba wata hijira sai dai kuma in za tafi ka koma madina ne saboda wani dalilin amma an matsa maka an hana ka musulunci don wannan zaka ka hijira babu shi tunda maka kuma ta zama gari na musulmi kenan kuna ganewa da kyau saboda haka hijira a ta yanki daga lokacin da aka zo aka buɗe ita makka daga makka ta kai hijira amma sauran hijira daga gari zuwa gari har yau har gobe duk inda aka matsa maka aka hana ka addinin ka Allah ya ce ina rabi wasi'atan ƙasa ta ji Allah tana da yalwa tana da faɗi duk inda aka hana ka addini to kuma inda za ka yi ba ka da hujja ka ce aina aka haife ka ba yadda ka iya dole ka ta haƙuri a'a tashi ka koma inda za ka iya yi annabi ma haka yi kabar inda aka haifa ya je inda zai addinin sa amma ita makka ake cewa daga sada aka buɗe ta shi kenan an gane hadisi ma gaba zai zo mana cikin babi na gaba babi na ɗari na ana tamanin da biyu babu ta harimin makata a wasaidiha wa khalaha wa shajariha ولقطتها إلا لمنشد على الدوام باب الذي بياني أكان حرم wato haram an ce tahrimi makkata makka ta zama harami ne an haramta a yi wasu abubuwa a cikinta ba kamar sauran gari ba to babin da zai mana bayani akan wannan da farauta a ita Makka an haramta ta wa khalaha da taɓa ciyayinta ka ce za ka je kai ciyawa za ka yanka duk an hana wa shajari hada bishiyoyin an hana yankasu wal qutati hada tsintuwar ta ita ma an hana a tsintuwa a riƙe in an bincika ba a saya mai ita ba a ci gaba da a ɗauka ya amfani da ita to ita makka an hana wannan illa mun shidin alajawa sai wanda ya tsinta don ya je tattijiya har abada ba zai kasan tsintuwa in ba ta maka ba in kai cigiyar ta tsawon shekara ba ne ce tashi ce shi kenan kana da iko zaki biyu ko ka sadaukar ko kuma ka ci amma da sharaɗin dire da mai ita ya kullo za ka biya shi an fahimta in kuma har mutu bai kullo ba shi kenan ba za a ce za a yi hisabi ba sai ka biya shi ko zai kiyama inda ka yi wannan ka'idojin cigiyar kuma ka je inda ake cigiyar ba cigiya tana gidanka ba kawai inda ake cigiya duk don za ka kai an bincika duk ba a samu wata shekara to kana da damar ka ci ko kuma ka sadaukar in ka sadaukar mai ita zo ka sadaukar ka sadaukar ka ci to za ka biya shi kayan shi an gani to ban da tsintuwan maka ita tsintuwan maka za ka tsinta ita ke ta cigiya amma har abada ba za ka ce ka yi shekara shekara biyu za ka mai da ita ta kaci ba babu ita ke so a gaya mana hadisi na 859 hadisi ibn abbasin radiyallahu anhuma qala قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل الكتاب فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤضد شوك ولا ينفر صيد ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتل خلاها قال العباس يا رسول الله إلا الإسر فإنه فإنه لقينهم ولبيوتهم ala ala illal istir a kare da hulbukari wannan hadisin abdullahi dan abbas ne allah ya kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar fatuhu makka shekara ta takwas da hijira kenan da aka je fatuhu makka annabi ya ce la hijirata nan haka lafazin ya zo kawai la hijirata mana la hijirata ba a da babu sauran hijira kuma yanzu ta wajibi wacce da can lokacin da annabi ya hijira ta wajibi duk musulmi da yake an hana shi addini wajibi ya hijira hijira ta wajibi kenan kun gane ita ce babu daga makka zuwa madina ba a dalfati kawai sai annabi ya ce la ta annabi yana magana a dunkula wani lokacin ya sa wasu hadisan ka karanta sai ka sun fassara wasu hadisan to na a dunkula kawai ce la ana nufin la hijirata min makka ta irin madina ba da alfati babu sauran hijira daga makka zuwa madina bayan kuma an riga an yi fatahu makka da anna makka sarar darul islam kun gane da kyau shine annabi ya ce walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi da niyya su kam hayyau suna nan wani abu da za a ce a fita jihadi daga garinka shugabanka ya ce ku tafi jihadi zuwa gari kaza wannan yana nan sannan wa niyya da kuma niyya ta fita don neman ilimi niyya ta fita ta kasuwanci niyya ta duk waɗannan niyoyi suna nan ba a share su ba kuma ba a sauke su ba wa iza sunfirtun fanfiru idan shugabannin ku suka ce ku fita zuwa yaƙi ce ku fita shine inkira eh ku in an ce ku fita kuma in yaƙi ne in ba na an auko muku ba a cewa fita gaba ɗaya wasu ake cewa su fita wasu kuma su zauna su nemi ilimi su karantar da ilimin wasu kuma su tafi kasuwanci wanda dai aka ce su fita to shine nan annabi ke su fita wa inna haza baladun harrama Allah yawma khalaqa samawati wal ard wannan gari na makka gari ne da Allah ya haramta shi ya sa shi gari mai alfarma tun da Allah ya halicci samai da ƙasa ya sanya maka gari mai alfarma wa huwa haramun bi hurmati llahi ila yawmil qiyama wannan gari haramun ne wani ya tinkare shi da taba shi da zubar da jini a cikin sa saboda hurma da Allah ya bashi wato har zuwa tashin kiyama ila mai qiyama ba wai a zuwa yanzu ne ni da na shigo garin ba kawai a haka wannan hurma ta maka haka za ta ci gaba ila mai qiyama wa innahu lam yahilla likitabi fihi li ahadin qabli lallai shi fa garin nan na makka bai halatta a zo shirin a yaƙe ko a yi shirin ya ƙasa ba ba wato ba a halatta ma wani shirin ya zo ya yaƙe shi ba ƙabili gabanina duk al'ummomi da aka yi na ba wanda aka halatta mashi da tun karo makka ya zo ya yaƙe ta kun gani walam ya hillali illa sa'atan min nahari ni ba a halatta man ba sai sa'a ɗaya ta rana ta yi ne guda malamai sun ce sa'a ɗaya shine abin da ake nufi min tsilo ishamsu ilal asir sadda rana ta hudu ya mafati makka zuwa sallar la'asar sannan aka halatta mashi makka halattawa ta cewa inda da ya zo fatuhu makka an ja da shi to shi an halatta mai yaƙi wanda za su ja da shi da da sun ja da shi ɗin to shi Allah ya halatta mashi ya yaƙe su fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm qiyama ina da jaddadawa shi dai gari na maka gari ne haramun ne wani ya tinkare shi ya ce zai taɓa garin ya ci mutuncin yan garin da haramci na ubangiji da yayi da ya sa ila yawm qiyama har tashin kiyama maka tana nan Allah ya tsare ta gari ne amintacce nan Allah ya aje ɗakinsa saboda haka ya sa ta gari mai alfarma Sun ta da yaƙi tun kafin manzo an haramta shi shi ma a zamaninsa sa'a ɗaya aka ba shi daga hudowar rana zuwa la'asar aka ba shi rangwani da ya zo buɗe ta inda an nemi sai an yaƙi su za a yi zai yi ko bai laifi ba to kuma daga nan shi kenan an sake haramta ta hatta shi dama sai annabi ya ce la ya ba a tsinkar ƙayar ta balle bishiyar ta ke aya ma ka je za ka taɓa babu kun gane Walayu yi na faru sai duhu ba a taratara tara ɗin farautar ta ma'ana a tashi abin farauta yadda ake a ce kama shi kare ko kuma ku bi shi ku 'yan farauta gashi can ku tara ba a yi ma'abin farauta a harin yi na makka wannan haramun ne wala yalta ta lokotsatahu ba a tsintar tsintuwarsa haka fasara ta yago ba a tsintar tsintuwa abinda aka yi ba zama abin tsintuwa ba to abinda aka yar ba a tsintar shi illa man ha. sai ga wanda zai cigiya in cigiya giya za ka yi to an halatta ma ka ɗauka sannan ka je ka ci giyar ko in yanzu zamanin yanzu wuraren da ake kai kayan ci sai ka je ka kai shi kenan yi tafiyar ka sun gane da kyau to in wannan ne shine kaɗai amma ba haka ba ba halatta maka maka kai ka ce kai tsintuwa ka riki wala yuqtala khalaha ba a yankar ciyayinta a ce za a yanka a je a yi wani amfani da shi sai wani haƙƙi guda ɗaya wanda yake annabi a wannan lokaci da ya faɗa ka ƙalal abbas sai abbas ya ce babban sa ke na rasulallah ya manzan allah illal iskira sai hakkin nan ciyawan nan mai suna iskir wani ciyawa ce mai kanshi tana da kanshin gaske Ta ce hu fa'innahu him? wali buyutihim ci aikuwa shi wannan ciyawa sukan ɗiba saboda sana'arsu kamar masu harkar wato ainihin ƙira suna amfani da shi wajen hura wuta masu yin ɗan hayi ake da, ko idan za a yi boto irin ta yi ɗaki da ka sa tutai a kashi a baibaya a kai suna ce mashi cici mu a tseriyar ne irin wannan sai ai ana amfani da shi mutanen maka sukan yanko shi su yi boto da shi su ɗan hayi da shi kuma wajajen hura wuta ana hura wuta da shi kala sai wannan sai shi ce ya ce illa isa eh sai shi wannan ciyawa shi an yadda a iya ɗiba domin waɗannan abubuwa an yadda wannan hadisi yana da fikihu mai yawa a cikinsa abubuwan da muka karanto wanda malaman suka ɗan ƙara shirgin a kai ko tun daga farko dai maganar da ake yi makka ta zama bayanin nan da annabi ya cika tun da ma Allah ya halicci sammai da ƙasa ya sanya makka ta zama mai alfarma wasu wuraren aka ce annabi ibrahim shine lokacin ya mai da ita harin da su hadisan kila ma mu ci karo da sunan gaba to a nan dai tun sannan kuma hadisi da muka ji yanzu har yau har gobe hurumar ta tana nan tana da iyakoki da aka sa su ne ake kira harami na makka har shaga mana su ne na su muzdalifa duk suna ciki in ka fito im ka fita kenan in ka tafi harfa ka fita harami na makka wanda allah ya sa nan wurin ba a tunkara wurin da yaƙi ba a tinkara wurin da duk wani alfasha an aka tinkara wanda ya nufi wurin kaɗai nufi da zai ɓanna a can za a ɗanɗana mai azaba ka san ayyuka na saƙo in ka nufa ba kai ba shi ba ka da laifi amma ita maka in ka nufi za ka je kai saƙo to daga nufa za daga nufa ta kai laifi kuna ganewa kaga tana da wasu hasa'is kenan wasu abubuwa na daban ko haka nan kuma da aka nuna mana ba hijira hijira ta wajibi ake nufi amma hijira ta maka mace maka ba ko harkoki kake na kasuwa ka ga madina ta fi ka koma can ba laifi bane wai ka tashi daga maka ko daga nan kano ka koma madina ko kana makan kai hijira ka koma na duk ba laifi bane ba ana nufin ba hijira an haramta hijira ba an zama ta wajibi an soke ta kuna ganewa da su kihun yake nuna, wakil sannan jihadi da aka faɗi da niyya da aka soke hijira ba shi ke nan jihadi an soke shi jihadi yana nan shi ma ilayen kiyama in sababin jihadi ya kama kuma aka tsara jihadi aka sa ka a matsayin cikin sojoji ko yana nan haka nan niyya kuma da duk wani abu na alkhairi da za a yi na malamai suka saka irin tafiya neman ilimi shi ma ana yin hijira a tafi neman ilimi daga gari zuwa gari har yau har gobe kuma yadda malamai suke ta irin wannan wannan duk suna nan ba a yanke su ba sannan da aka ce in za in an ce ku tafi ku tafi ma'ana an ce ku fita zuwa yaki ana nufin shugaba wanda aka tsara tsari na musulunci ya zo ce a zo a fita don yaki to lallai a amsa kiran sakar a mai tawaye sai a fita shi ma wannan annabi ya ce yana nan ba a kauna shi ba eh sannan maganar makka Allah annabi ya ce tun daga sadda aka halitta sammai da ƙasa Allah ya mai da ita wuri mai alfarma mai daraja mai kima wannan haka nassin wannan hadisin ya faɗi kamar yadda muka ji a nan wurin sai abubuwan da aka jero din nan wanda aka nuna duk a makka haramin makka an hana su a nan wurin ana maganar da aikin hajji muke maganan makka kun san shi mai hajji in ya yi ihrami an haramta mai ne farauta ko to ita makka ba sai kayan ihrami ba ko da kayan gida kake mazaunin gida ne kai ko da kayan ka shigo ihramin ka an haramta maka kai farauta a makka kun gane bambancin shi alhaji wanda ya ɗauko ihramin sa daga miƙaki an haramta masa ne farauta a makka da wajenta amma ita kuma makka an haramta mai haji. da wannan ma ba haji yake ba dai an haramta mai farauta a cikin makka eh nan wurin haka aka nuna a wannan hadisin kuma haka yake a magana cewa ne sallallahu yace shi an haramta ta tun da Allah ya yi duniya sannan shi an halatta mai sa'a ɗaya. ita ce muka ce daga hudowar rana yau mafatahi makka zuwa kallon la'asar daga nan kuma an sake hanawa har tashin kiyama haka abin yake har yau har gobe to inda aka ce kayatta wala yi ƙozadu shanku kayatta ba a yankar kayatta malamai suka ce ba a yanka kaya kuma ai an san kaya cutarwa take idan kaya yanzu ta fito inuwar eh, bishiyar kaya ko wani haƙƙi mai kaya a harami na makka shi haka za a yi mashi malamai suka ce ana mai hukuncin wato abinda siyasi da dabbobi masu cutarwa kamar maciji kunama da sauran abubuwan da aka ce a iya kashe su to shi ma kaya da za ta iya cutarwa za a iya cire ta duk da wannan nassin amma ana so a nuna mana girman hanyoyi in an hana taba bishiya mai ɗaya to yana ga kuma mara ɗaya? idan mara ɗaya min babu aula cewa ba za a taba ta ba kenan wannan duka abin nan ne ita kuma tsintuwa mun gama bayanin ta ina gaba sai mun kara ba sai kuma sauran ciyayi su ma sai hakki, ɗaya da aka cire ciyawa ɗaya shine iske hadisin gaba zai kara mana bayani shine hadisi na ɗari 860 hadisi abi shuraihin al’adawi annahu ƙada da amurin mista idin wahuwa ya ba a sulbu'unsa ila makka ki izan ayyuhal amiru ku haddisu ka ƙaunan ƙama jihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-gada a wako kuma annabiyu al-gada nan ya ce ƙama jihin nabiyu sallallahu gada min yawon fatih sami ituhun ko sami arhu uzunayya uzunaya wa wa'ahu kalbi wa absararhu ainaya hina takallama bi hamidallahi wa asna alai thumma qala inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yabs an yasika biha dama wala ya'zid biha shajaratan wa in ahadun likita da rasulillah. فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيما فيها ساعة من نهار ثم آدل حرمتها اليوم كحرمت هذه الأمر وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال أمر قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا wala farran bidamin wala farran bi kharbatin akhrajahu al-bukhari wannan hadisin abi shuraihi ne al-adawi sahabi Allah ya kara masa yarda annahu qala li amr bin sa'id yace ma amr dan sa'id wa yaba asul bu'usa ila makka shi yana aikawa da rinjina zuwa makka lokacin da aka sami fitintunu tsakanin sahabai domin a yaƙi wato abdullahi bin zubair kasan abdullahi bin zubair ya zama gwamna a makka lokacin da aka ta samu rikici da hajjaj da sauran wasu to wannan ya magana ba ita yi ba yanzu abin da muke so fikihun da ke cikin hadisin shi shuraihul adawi shi abu sa'id abu shuraihul Shi ne ya gaya ma amru ɗan sa'i yace zalli ayyuhal amir ya kai al-amiru ka bani izini an uhaddisa aulan ama bihin nabi alghada min yawmil ba da labarin wani kauli da naji wanda manzo sallam ya tashi safiyar wato wayewar garin fatahu makka annabi ya faɗi wannan kaulin ni kuma na ji shi yace sami adhu uzunaya kunnuwan nan na ji sun ji shi wa wa'ahu kalbi zuciyata ta haddace shi absararhu faainaya hina kallama bi idanuna kuma sun ganshi wato sun gama manzo lokacin da yake faɗin wannan magana da zan gaya maka malamai hadisi suke tana shi ne tsantsar wato binnan na sama'i a hadisi a ce ka ya ga sadda wanda ke gaya maka ya gan shi kunnuwanka sun ji abin da yake faɗi sannan kuma menene na uku zuciya ta haddace wannan shine tsintsar abin da ya bi kowane da cewa kawai kaji eh kaji ta yi sauki kaji bai kai wannan ba ana samun zuwa karatun na wani na wajen yana ji kama idan shi na ganin sadda ake furta magana to shi ne shi ne ce idanuna sun ga mazo sadda yake faɗin magana kunnuwa na kuma sun ji ba wai ji ake aka gaya ba sannan zuciya ta ta haddace wannan ya kai matuƙa wajen gaya mashi abinda fa zai gaya mashi nan ya san ya ji ne ba jita jita ba ne ya ce annabi allah wa asna ale annabi ya yabi Allah kuma ya gode ma Allah ya yi shi sun makala yadda annabi ya saba in zai magana yakan yi wata muƙaddima godiya ga Allah da yabo sannan ya fara sun makara ne ya ce inna makka ta harama Allah kaga magana babbaci lallai Allah ya haramta wato ya sanya makka ta zama gari mai alfarma ya haramta ta a nufe ta da yaƙi walan ya harim hannas amma mutane ba su haramta ta ba su sukan ƙoƙari kamar su ce za su kai mata hari kenan ko su aikata ayyuka marasa kyau a cikinta fala ya hillu limri'in mini billahi wal yawmil akhir bai halatta ga mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira an yadda ka bi hadama da ce zai zubar da jini a cikinta ba bai halatta ba gare shi inda ya imani da Allah da ranar lahira ga kama yana wa'azi ne abinda su hajjaji suka yi na suka sa aka kashe wasu a cikin makka wannan abinda suka yi ba daidai ba ne wala ya azu da biha shajaratan sannan kuma kar ya yanke wata bishiya da take cikin ta wanda zai imani da Allah da ranar lahira ce fa in ahadun tarakhasa li da rasulillah fiha idan wani ya nemi daukan sauki shine ruksa kenan yana ganin abu mai sauƙi ne ce zai yaki manzo a cikin ta fa qulu to ku ce mai inna allaha qad adina li rasulihi eh ai lallai Allah ya yi ma manzo izini ya iya yaƙi a cikinta wannan sa'a da aka ba shi dama walan yi azallakum amma ku sauran mutane Allah bai ba ku izini ba bai ba ku dama ba wa inna ma azina li fiha sa'atan min nahar kaɗai abin sani ni Allah ya man izini in yaƙi a cikinta wato sa'a guda ta rana daga hudu wata zuwa sallar la'asar sun ma'adad hurumatu yau ma sannan a yau dinnan haramcinta ya sake dawowa kimata da darajarta da haramta a nufeta da yaƙi an sake dawo da shi bayan wannan rana ta wuce a hurumati habil amsi kamar yadda jiya kafin wannan sa'ar kenan ga akaban haramcin keke a jiya to haramcin ya sake dawowa wani balle shahidul ga'iba wannan zance da nake gaya muku wanda ya je gaya mu wanda bai ji ba wanda ya ke nan yanzu halarci ya gaya mu wanda bai ji ba wa ya ke faɗi wannan magana shuraihul adabi ne ko shi yake gaya ma amur bin sa'id yake ba shi wannan labari faƙila li abi shuraihi ko sai aka ce ma shi abi shuraihi nan ma ala amur to amur da kake ta gaya mu wannan labari ka ka daura ka da farko hannunka ya ji idanka ya gani zuciyarka ta adaje ko duk ka ɗaure shi da wannan to da ka gama gaya mai mai ce ƙala sai ce ana alamomin ka ya rai ya kai rai ni na ji kama sanin wannan magana na ji ka sanin ta bari in ƙara maka la izo asiyan wala farran bidame wala farran da kharbatin ai annabi ma cewa la izo asiyan ba a ba mai saƙo mafaka da maɓoya a ita makka wala farin bidamin da wanda ya gudo da jini kila can waje ya wuce bargaza za a bi shi a kashe sai ya taho tun da ya san makka wuri ne kuma an hana taba jini ya zo nan ma ya gudo to nan ma shi ma dai ba a ba shi mafaka wala farin da haka na wanda ya ƙarna ta sata ce fashi da makami ne to kabar ce shi ma ya gudu ya nemi makka ta zama mafaka shi ma ba a ba shi mafaka <laughs> ya kara mai ko bai kara ba wancan gaga kakka fahimci zai dan wuri a na wani wurin ma bai ya gudu makka ba a ba shi mafaka kun gani kisa ya yau ya kuyo ko sata ya yau ko wani sabo yau ba a ba shi mafaka in an ba shi shi ma wanda ya imani da Allah da ranar lahira ba zai ba shi mafaka ba kun san izu izu daga a'uzu ne ko a'uzu na shi aluzi ne aluzi kuma na sa mafaka kenan eh ina isa da kake ta a'uzu billahi minash shaitanir rajim ai sa kake a'uzu billahi ma'ana ina neman mafaka wurin Allah ya tsare ni daga ni daga shaitan duk sai ka a'uzu billahi da kake ni Allah ya tsare ka daga wanda gaba zaka nemi tsare shi Allah ya tsare ka to ne nan ya cewa la yu'izu asiya shi wanda imani da Allah da ranar lahira baya ba mai sako mafaka a makka haka nan wala farin bidami wanda ya je taba jinin wani ya gudu ya kashe ko kuma jinin bai kai ga kisa ba dai za a nemi kitafi to ba wanda imani da Allah da ranar lahira bai ba shi mafaka a makka haka nan wanda ya sata ko fashi ko waye duka shi ma ya ƙara kan abin da ya ce shi kuma ya daɗa kiyayewa annabi ya faɗi gane da wato hurma na makakkinan ai an gane da kyau wannan hadisin kunga ya ƙara mana sharhin wancan bukari ya kawo cikin kitabul ilmi me yasa bukari ya kawo cikin kitabul ilmi a cikin hadisi ne ya hararo ha yawa da ya ce balle ko shahidul balik daban da shi a kone da biyu ko alam minka ko kuma me kitabul ilimi ilimi ana samun ilimi da ji da gani da zuciya ko Ina sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ababa uku ne muhimmai a rayuwa kuma muhimmai wajen neman ilimi zuciya da ita take haddacewa sai kuma ji dan da shi za ka ji sannan zuciyar ta fahimta kuma ta rike sannan kuma gani na taimakawa abinda ka gani ya fi abinda aka ji kawai ko? eh to duka ya sa bukari ya kai shi cikin can cikin kitabul ilmi babu liban da gal ilma shahidal ga'iba eh wanda ya ji ya sanan ma wanda bai ji ba inan kullun ilimi in ka ji shi to nauyi kuma ya same ka aiki ya same ka kai ka sani to ba kwan zama za ka yi ba kuma sai ka yi sama wanda bai yi ba ka zo ka ji to sai ka je ka karanta da matarka eh abokan zaman ka majalisa ko kuma kai ka zama malami kenan aiki ya samu ko abokanka eh yaro cikin abokanka yara sai kuma ka isa masa da ilimi wal yuballigha shahidu al-ghaiba kenan haka bukari ke nufi shi ya sa ya kai cikin tabul il ilimi in an yi shi ba aje shi ake ba a tsara kamar kuɗi shi kenan shi kawai so ake kuma an yi aiki shi kuma a karantar da shi shi ya sa a bi ayan nan kai surar nan guda imamu shafi ke cewa da ita kaɗai ma aka saukar ta suratul asir wal asir inna al-insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr duk mutane suna cikin hasara gaba ɗayansu sai wanda suka taifanta da wannan sifa wanda suka yi imani suka yi mai aiki na kwarai bayan imanin idan bayan aiki imani kadai bai isa sai hada shi da aiki to kuma aiki kadai bai isa sai kuma kayi wasiyar shiga wani fatawa sau bil haƙi kayi to kuma sai ake koya masu. in kuma kai wannan yau kai imani na gaskiya kai aiki da imanin kuma ka tashi koyar da wannan abin akwai me akwai abinda zai biyo ba mene ne ƙalubale shi ya haƙuri magani ne da ƙalubale abinda zai biyo ba shi ne ƙalubale duk da ka ce za ka zama nagari nagartacce mai imani mai aiki da imanin sannan kuma ka ci gaba da yaɗa wannan abin na gaskiya to za ka gama da ƙalubale ko tun wani balle balle ya nan ko tun da za ka gama da ƙalubale sai kuma aka ce wata wasu obin sabi ya kai ma wasiya kai da kanka ku mari kama junan kwanciya da hakuri amma hakuri ne kaɗai zai sa wancan ababen ka iya jure masu imani na gaskiya aiki na kwarai yaɗa wannan wato abin na gaskiya kuma cikin al'umma sai ka game da ƙalubale a ce baka iya ba a zage ka a ce a ta nema a murkushe ku Biyan musulmi masu wannan su ake nema a murkushe a duniyar nan eh kazarai suna faɗa da su zindikai mulhidai munafukai duk suna faɗa da su masu wanda duk ba su san gaskiya suna faɗa da mai imani na gaskiya mai aiki na kwarai mai kuma son a yada alkhairi cikin al'umma da shi yasa kun ga a nan annabi ya ce wanda ya je isan wanda bai ji ba babu zama kina hadisi mai bin sa hadisi na 861 shine hadisu abi hurairah radiyallahu anhu qala لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وصلت عليها رسوله والمؤمنين fa inna ha la ta hillu li ahadin kana qabli wa inna ha uhilla li sa'atin min nahari wa inna ha la ta ahadin ba'di fa la yunaffaru saiduha wa la yuqtala shawquha wa la ta hillu saqitatuha illa li munshidin wa man qutila lahu qatilun wa huwa bi ghayri an imma an yufda wa imma an yuqida وقال الأباس إلا, إلا الإذخرة fa na naj'aluhu li quburina wa buyutina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-iskira fa qama abu sa rajulun min ahli al-yaman fa qala uktubu rasu ya rasulullah da رسول الله اكتبوا لأبي شاء أخرجه البخاري نعم هنا حديث شي ما قال شرحه ne kan wanda ya gabata hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace lokacin da wato ainihin Allah ya bude ma manzansa makka haka kinan ma fataha Allahu ala rasulihi makka sada Allah ya buɗe ma manzo makka ta zama gari na musulmi kama finna sai ya tsaya cikin mutane hamidallah ya yabo ga Allah wa asna alaihi shine ya godiya ga Allah ya yabo gare shi sun maƙarisa ne ce inna Allah habasa an makka tilfila lallai Allah ya tsara makka ga rinjinan nan da ta taho ya katta a kan giwaye to Allah ya tsare ta wasallada alaiha rasulahu wal mu'mini sannan Allah ya sallada manzansa da muminai akan ita makka lokacin da ya taho fatuhu makka kenan fa ina halata tahilu li ahadin kana qabli annabi a bayanin sai ce lallai makka ba ta halatta ga wani bayana wato kabli gabani na kai gabanin yau nan ba ta halatta kowa ya nuhota da yaki ba wa inna ha uhilla li sa'at min hari? ita makka Allah ya halatta mai ita sa'a guda ta wuni wa inna halata hilu li ahadin ba'di har wa yau ba ta halatta ga wani bayana gabani na ba ta halatta ba haka bayana wala yunaffaru sayduha ba a tada abin farautar ta a ce gashi nan kutara kutara wala ya kutala shaukuha kuma ba a yankar wato ainihin ƙayata bishiyar ƙayata wala ta hillu sake tsattuha illa limushirin tsintuwarta ba ta halatta sai ga wanda zai zai cigi ta waman kutila lahu wanda duk aka kashe masa ɗan uwa wani aka kashe masa to ba zai bai daga yau ba magana ya ɗaukansa da shi. fa huwa bi khairin nazarai da khairin nazarai yana da zaɓin abu biyu da can rayuwa da ake ta jahiliya an kashe makukuce ku ɗau fansa su ma su taho ɗaukan fansa a ta kashe to daga yau babu an rufe duk wanda aka kashe masa wani nashi fa huwa bi khairin nazarai yana da zaɓin ɗayan abubuwa guda biyu imma an yufda ko dai a bashi fidiya ya nemi fansa kenan a bashi fidiya yanzu ta kai wajen miliyan nawa miliyan ɗari da wani abu na gani ko ku duba mana nan za ku ga ɗari da wani abu ne wayan ma an yi ƙida ko kuma a yi kisasi in kashewa a ce ni so nake a kashe shi in ido aka cire ce a cire idan shi ne shi ne kisasi kenan to annabi da ya gama faɗa wannan faƙalar abbasu kwaffansa sai ce ilal iskara sai hakkin nan ciyawan nan mai suna isir fa inna ha na ja'alu hali kuburina mu mukan sanya ta ga kaburburan mu in za a binne mamaci akan yanko ta a sa a tattushe a ce a dannace a toshe can kafin a mai da ƙasa wa na haka nan gidajejin mu mukan yi dan dan abin dan mai ake kiransa sa ko sannan faƙalar rasulullah ya manzo ce ilal isir sai wannan haƙƙi da ka faɗi babba shi kan babu laifi fa kama abu sha wani cikin sahabbai da yake wurin ana ce mai abu sha sai ya tashi rajulun min ahalil yaman wani mutum ne zo daga mutanen yaman shi ma ya ji abin da annabi ya faɗi fa qala sai ce uktubu li ya rasulullah ya man Allah ni ku rubuta ma wani abin da ka faɗi din bazan hadda bazan iya riƙa ba rubuta man shi fa qala rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce uktubu li abi shahin Ko rubuta ma abu sha abinda na faɗin nan ko rubuta ma ai da marubuta manzo ko su rubuta wahayi to su rubuta mashi a bashi babu laifi a nan, wajen hanyoyin neman ilimi abinda ka san ba za ka yi haddace kai ko za ka yi haddace ya rubuta shi saboda hadda wani bin tana tafiya ana mantawa amma rubutu na nan ko ka manta sai ka ɗauko ka duba to wannan hadisi cikon dai hadisan ɗazi ko muka duba tsarin bayani ne akan na ɗazu kawai magana annabi ya ce maka Allah ya tsare ta daga fi sura guda ta sauka mana aka mana bayani fiye alamtar kai kaifa fa'ala rabbuka ya sahabil Ba baka gai da ubangijin ka ta masu sabon fili ba runduna ta abraham da suka taho da giwa mutanen maka ba su taba ganin giwa ana yaki da ita ba ba su sani ba suka tinka suka taho a wannan wuri da ake cewa muzdalifa zuwa mina nan wajen ne daga nan suka tinkare suka kasa gaba suka kasa baya suka yi kirko-kirko ana aka aiko da wannan bayanin suratun da Allah ya ce alamtar kai fa'ala muka bi asabil fi alam yaj'al kaydahum fi tadlil Allah bai sanya mugun kaidin cikin bata ba sun taho da nufin su zo su rubuta ka'abar gaba ɗayanta wannan sai ga da Allah ya sanya mugun nufin su cikin bata ba zai tabi wa arsala alaihim bayran abadi Allah ya aika musu da tsuntsaye wanda suke aka ce suna ɗauke da kowane a su a kuyin kuna wuta wato ka yi cewa garwani garwashin wuta ko wani abin nan na wuta kawai haka yake dauke da shi a bakin shi su ne tarmihin bi hijaratin suka zo suka rika su da zuwa duwatsu su ji aka ce na wuta ne kowane giwa in ta sauka kai abin ya sauka kan na kan giwar da giwar an za ta sama ta cimar ta faɗi da wanda yake kanta shi ne wa rasa alaihim daren awabi wa za me asibin ma'akul allah ya sanata kamar wato asibin ma'akul irin kasan gona ɗin nan an girbe ta ga ciyayi shanu su shigo suna jin yunwa ka ba su awa daya wa biyu da suke tattake su su mustake ka ga kamar ba a taba wani ciyayi ba musamman farkon zai da ake cin karmami shanu suna da yunwa a girbe gona a gama da ciyayi a ba su awa biyu kaza da yadda za su share ta haka Allah ya ce ja lahu ka asfin ma'afu aka share ta gaba daya aka share su kai to shine annabi da yake faɗi anan Allah ya tsara makka daga fi giwaye da aka yi nisan a zo a yaƙi da su da giwar da wanda suka giwa Allah ya halaka su sai ce sannan kuma Allah ya sallada ma manzo da muminai ita makka cewa su shigo da nufin a buɗe ta in an miƙa wuya shi kenan malamai sun ta saɓani wai makka da yaƙi aka buɗe ta ko kuwa a'a da sulhu wanda suke kafa hujja da yaƙi suke kafa hujja da daidai nan annabi ya ce an sallada ma manzo da muminai makka to sallada an ce an halatta maka kai abu daban kuma kayan daban an halatta ma manzo ya yaki amma ya yaki ai bai bane shigo cewa yi wanda duk yake abin ne ya shiga gidan abin nan ko ya shiga gidan abu sufiya wanda ya shiga gidan abu sufiya ya tsira wanda ya kaza shi kenan ba a yaki ba ko kaɗan yasa ke cewa ba a buɗe maka da yaki ba shine ƙauli na jamhur kuma shi ne ba tsoraci ba a yaƙi ba an halatta ma annabi yaƙin amma bai yi ba saboda haka ya ce ya ba ta halatta ga wani gabanina ba ni ma an halatta man ita sa'a ɗaya ta wuni daga nan kuma bayana ba ta ƙara halatta ga kowa ba har yau maka haka take shi ya sa Allah ya tsara wurin wanda ya je ma da nufin abin da ya yi to za ka ga yayi ne bisa kuskure bisa sako kuma sai dai a ce Allah ya gafarta mai abinda aka samu an wannan kashe-kashe a cikinta muna fata wanda kai. In musulmi ne Allah ya gafarta musu sauran bayanai duk maimaitawa ne sai ƙarin bayani kawai cewa kisa wanda aka kashe mashi ɗan uwa a makka to ba zai ce za shi ya ɗaukansa ba abu biyu ne ba makka ba a ko'ina a tsari na musulunci ba a so cewa a ta kashe-kashe katilan makatulan kawai an kashe muku kuma ku je ku kashe su ma su zo su kashe wannan to ba san adadin da za ka kashe sai a bi tsari na shari'a ita ko shari'a an kashe ma dan uwa zaki gare ka ko ka ce yanzu kai jiya za a baka ita ce muka ce miliyan ɗari da wani abu ko ba ku duba mana ba a yau a jiya da yi ragar 100 wani ya turo man jiya yau ban iya tunawa ku duba wannan musa a tsarin musa a nan gashi nan ba mana ka gani ajiya na yi wani ya turo min na gani eh wai ai wannan ko ita ai makusanciya ce dai ba ta bara bace ka iya gani wurin nawa ne eh ɗari da eh miliyan ne kai afwan ni da nawa nake ta ne ai ma miliyan ɗin ne ba bele wai ina faɗa man don mu san yau kisan kan da ake kai eh? to masha Allah kafin a kira sallah ni ma zan ɗan duba na wani da yake turan sai mu haɗa da zaka da wannan mutumin insha Allah almuhim dai ne abin da yake so mu gane girman laifin da kuma girman kuɗin da ake nema ko ka nemi diya ma miliyan tasa'in da wani inda ya ɗari ne ko dai kuɗin da yawa da ana bi ba za a ta kashe-kashe ba in ko ba haka ka ce a kai ba giya kake so ba an kashe maku ɗan uwa ɗan uwa kuma shi ma ku so kuke a kashe shi kenan ba wani magana sai an kashe shi haka annabi ya ce abin da ya kamata a yi kenan to anan za mu tsaya kamar an nuna mana lokaci bukhari ya fitar da shi cikin kitabu lokta sannan bazin yaya ake wato sanar da tsintuwa a maka in an yi haka yi kulla babi a nan za mu tsaya abin makaranta daidai allah mana tare a alada abin ne kuskure kuma allah ya gafarta mana ya gafarta